shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyu wanda kuma ya yi daidai da sha tara ga watan nuwamba watan goma sha ɗaya miladiya dubu biyu da biyu Allah ya haɗa mu a wannan masallaci na anguwar rogo randa bawul da ke wannan anguwa ta anguwar rogo a wannan birni mai albarka birnin sokoto domin ci gaba da gudanar da karatunmu na littafin sahihu muslim littafin da ke ɗauke da hadisai tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna cikin kitabul jihadi wa siyam kitabin da ke bayani game da jihadi da ladubban da ke cikin jihadi kuma mun kai ƙarshen babe na shida a satin da ya gabata ya nuna a yau da yarda Allah za mu tashi farkon babi na bakwai babin da ke cewa babu babi du'a ibin nasr inda liqa'il aduwi na babu babi du'a ibin nasr inda liqa'il aduwi babin da ke yi muna bayani game da mustahabbancin mutum ya yi addu'a Allah ya bashi nasara a lokacin da yake gamuwa da makiyansa ana bukatar lokacin da za a gamu da makiya a wajen yaƙi ka tsaya ka yi addu'a duka musulmi ya san muhimmancin addu'a ya san matsayin addu'a a cikin addinin musulumci domin addu'a a addinin musulumci wata ibada ce kuma babbar ibada har ma Allah ya ambaci addu'a da matsayin cewa shine ita ce ma addinin gaba ɗaya addu'a tana da muhimmanci ga dukkan rayuwar musulmi ga dukkan abubuwansa na gudanarwa na yau da kullum akwai bukatar addu'a to idan za a haɗu da makiya to ya kamata a yi addu'a Allah shi ba da nasara karka kwanta da cewa kana da yawan makamai karka kwanta da cewa kana da yawan sojoji karka kwanta da cewa eh sojoji na ƙwararru ne sun iya yaƙi wannan duk ba shine abun alfahari ba abun alfahari gare ka shine ka mai da al'amari ga Allah kuma ka yi addu'a domin ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da ya fi kowa korewa wanda Allah ya aiko shi ma idan zai gamu da makiya sai ya yi addu'a sauraka mu san da cewa wannan yana da matukar muhimmanci gwamnoninmu na jihohi wayanda ke fama da matsalar rashin security rashin tsaro ku sani da cewa ba amfani da makamai da amfani da sojoji shine ke sa ku cimma nasara wajen yaƙi da ta'addanci da kuma rashin tsaro a jahohinku ba kamar yadda ita ma federal ta fahimci hakan ba wai amfani da sojoji da ɗan sanda da makamai shine ke kawo zaman lafiya ba akwai buƙatar addu'a musamman halin da muke a cikinsa a hali yanzu a Najeriya. musamman arewacin Najeriya da 85% ɗinsu musulmai ne suna fama da rashin zaman lafiya ana fuskantar maƙiya waɗanda ke so ruguza arewacin Najeriya masu tayar da ƙayar baya masu tayar da fitina akwai bala'i akwai musiba to akwai buƙatar addu'a ya kamata a ce shugabanni kuna ware lokaci kuna addu'a ya kamata talakawa ku samu lokaci kuna warewa kuna addu'a ya kamata masu kuɗi ku yi addu'a kuma ku rinka sawa ana muku addu'a kamar yadda su ma masu mulkin haka ya kamata ku rinka kira ana addu'a ku kira malamai su yi addu'a kila yana yiwa ko kun ɗiba kun sha da yawa ko kun yi addu'a Allah bai saurarawa ku sa malamai su yi muku addu'a sannan kuma ku sa mayin Allah da aka san cewa suna da kyakkyawar alaka tsakaninsu da Ubangiji su yi addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya domin al'amari ya lalace fa ƙauyuyuka ana son a tayar da ƙauyoyuka gaba ɗaya makiyaya an ƙare musu dabbobi manoma an hana musu noma wasu an kashe su kai ya zama yanzu watan wani wasu ƙauyuka gaba ɗaya kamar babu gwamnati wato wanda ya fi ƙarfi wanda ya fi makamai shi ke da mulki babu gwamnati wannan duka akwai bukatar mu koma ma Allah gaba ɗaya baya an koma ma Allah da addu'a sannan a koma ma Allah da da'a da biyayya a daina saƙon Allah a daina zalunci a daina cin amana domin duk abin da ya kawo rashin tsaron nan mun faɗa mun nanata ba abin da ya kawo mana kidnapping a Najeriya ba abin da ya kawo mana bandits a Najeriya ba abin da ya kawo mana insecurity dai a Najeriya in ba zaluncin da ake gudanarwa a Najeriya ba zaluncin kuma sai ya shafi kowane bangare daga cikin bangarorin jinsin mutane da ke rayuwa musamman arewacin Najeriya inda wannan abu ya faru bangaren yan siyasa ba sai ka bayani ba zalunci ya yawa suna makure kuɗaɗen mutane suna kauye haƙƙin bayan Allah kaga wannan zalunci ne babban zalunci an bar ƙauyawa ba ilimi an bar ƙauyawa babu sanin ma akwai gwamnati ba a kulawa da su ba a ba su ilimi ba a ba su abubuwa na lafiya wato babu magani a asibiti sannan an cikin birnin ma haka in ka kula abubuwan da ake yi budget da ake yi ba shi ake aiwatarwa ba in ka kula dukiyar da Najeriya ta mallaka wasu tsirarru ne kawai ke benefit da wannan dukiyar talakawa ba sa umfana da wannan dukiyar shi yasa talakawa ba sun ɗau kawai gwamnati dai a zalumata shi yasa ma ba sa ma saurara ma gwamnati wannan zaluncin ya kamata a kawar da shi bangaren sarakuna zaluncin su yayi yawa Eh, sun mai da talakawan da suke mulki a ƙauye su kamar bayansu suna cin amana su lokacin da wani rikici ya hada tsakanin talaka da talaka sai su shiga tsakiya su kuma su ci nasu su hada da eh, wato ƴan sanda a ci su ƴan sandan ba a ko magana da su ga suna ana ta roshewa an ce an roshe stars sai ga wani kuma ya sake bulla wai an daba a Kano su ma kansu ga suna an ce su ma an roshe to idan ana roshe-roshen ga duk fazundun can sannan sai an roshe domin duk akwai gyara wallahi duk akwai gyara sauraka roshe-roshen nan ba maganar roshe-roshe ne ba kai a sa doka a sa wa'anda ke uh, kwamiti na kore wanda ka sani amintattu ne wanda idan an sanda ya ci amanarka ko wani jami'in najeriya ya ci amanarka za ka je kai tsaye ka kai wato kara ga wannan kwamitin ko ga wannan hukuma wadda wannan hukumar kuma a tabbatar da adillai ne waɗanda za a sawa wanda duk inda wannan jami'in yake sai an binciko shi an zo an hukunta shi ko ina jawo a sa musu biran-biran inda talaka na iya zuwa ya kai kara in ya kai kara kuma a tashi sai sai an kamo su eh, sai an kamo wannan idan aka kama yin wannan ana kama mai laifi ana hukunta shi bari za su yi amma don an ce kawai a wannan kungiyar ta ɗan sanda an shi an yi wata ita ma gidan jiya za ta komawa za a roshe wannan a kafa wannan ita ma ta koma a roshe wannan a kafa wannan roshe roshe za su yi muna yawa kai a tabbatar da ana hukunci ga duk wanda ya zalunci kuma a fito da hukumar da lalle idan an ka ci amanar ka ko aka ci ma kuɗin ka ko aka je aka zalunce ka ko aka baka kashin da bai kamata ba ko aka yi treatment ɗinka ba bisa ka'ida ba bisa doka ba kana da damar ka je ka kai kara in kai kai ƙara waɗannan su za su ɗauki nauyin zuwa wannan binciken domin yau abin da matsala a Najeriya idan ka ci amanar ka kace za ka kai kara wajen kai karan ma to sai in kana da wata fawa in baka da wata fawa ba abin da za a yi maka to kaga kenan akwai bukatar a fito da wannan hukuma wadda ke duk akwai hukumomin amma ha ba a tsaya su ma aka tantance su ba dole sai an yi gyara cikin gyara dole a tabbatar da hudu a kafa wannan babuwar hukuma wadda ake ɗauko adillai a sa ciki ba dole ne sai ɗan sanda kawai ke iya jagorantar ta ba domin ɗan sandan su riga abubuwan sun lalace to a samu adillai akwai su wallahi a ƙasar nan akwai yanda aka sani kamarin ne ba sa ci amana kuma suna fafutukar ganin cewa an kwato matalaka haƙƙi ne a kakkafa su a kowace jiha a kowace local government talaka da an ci amana ta yana da damar ya kai kara kuma da ya kai kara to kuma wannan hukumar ce za ta ɗauki nauyin bi masa wannan kadin ba sai an ce kawo na rubuta wato statement ba kawo na kaza kawo na ɗaukar ɗan sanda daga nan zuwa kaza a ɗauko shi kawo na kaza kawo na kaza shi ke sa wani ko an ce za amana ta sai ce to ko ya wuce gaba wani sabon cin amana za a yi saboda ka sai ya ban ma Allah amma in ka san in ka kai kara za a bi ma haƙƙinka babu ko kwandalarka wallahi fitowa mutane za su yi su wadi saboda idan ana haka ana faɗin to dan sanda zai ji ciwo wato zai ji tsoro da zai je yakin amana wato soja zai ji tsoro ya je kada yakin amana wane ne zai ji tsoro to idan ana haka kaga sai a zauna lafiya haka sarakuna su ma kansu aka ba musu iri wannan su ma ko yi hukuma guda wadda ta kunshi duk sarakunan su ma kansu haka yan siyasan su ma kansu EFCC din nan da aka kafa da sauran wayannan kungiyoyin da aka yi na ci da abun nan wato yaki da abun nan mafi yawa in ka gane su su ma kansu sun lalace yanzu don ga shugaban su shi ma kai ne an kama shi ga shugaban su shi ma kai ne an kama shi da irin wannan laifin to kaga wannan duk yana daga cikin rashin jawo mutane adillai tun farko tun asali kawai kawai da an diba eh kai babban mutum ne ka aiki wuri kaza shi kenan sai a baka ba a tsayawa a tantance shi adili ne kai ko ba adili ne ba wani yana cikin kuskura da gwamnatin Najeriya ke to a takaice dole ne a fahimci cewa akwai buƙatar a hana zalunci sai aka samu zaman lafiya akwai buƙatar a yi addu'a sai a kawo zaman lafiya kai ka daina zalunci ne in daina da talaka da basarake da ɗan siyasa da wanda ba dan siyasa ba da dan kasuwa da malami da wane ne duka mu haɗu mu fidda zalunci cikin rayuwarmu idan muka hidda zalunci cikin rayuwarmu Allah zai taimake mu amma bai yiwa fa a zalunce ni kuma ina gani wanda ya zalunce ni ina iya ramawa a ce kuma in bari dole wannan shine saboda zaluman sun yi yawa sai su zalunci wannan su zalunci wannan har ya zama talakawan da ake zalunta in su ma su rike makamai to su ma sai suka za a zaluman kenan to wannan shine babban bala'i saboda dole ne kowa mu haɗu gaba ɗaya a daina zalunci yan siyasa a daina sarakuna a daina yan sanda a daina duk mu tuba mu Allah a tsaya bisa ga adalci sannan kuma a hada da addu'a a hada da addu'a kai addu'a eh, kai shugaba ka sa a maka addu'a mai kuɗi ka yi addu'a ka sa a yi addu'a talakawa ku tashi ku yi addu'a malamai a tashi addu'a tsakani da Allah Allah zai saurara to wannan babu abin da zai karanta mana kenan idan ku gamu da makiya to ku tsaya ku yi addu'a wani matsaloli sun addabe shi amma bai yin addu'a saboda mi saboda shi bai dauki addu'a tana da muhimmanci ba kawai abin da yake dauka ai in ma rashin lafiya ce a gare shi zai je ga likita likita ya bashi kwayoyi likita ya bashi allurai shikenan an gama wai baka gani mutum yana da malaria ke addu'a ba ka ganin mutum yana da matsaloli na rayuwa yake yi addu'a a kawai dai in yana da matsala ta bangaren jikinsa zai je wajen likita idan kuma abin da ya shafi bangaren rayuwa ne to akwai alhaji da zai je ya roka maimakon ya roki Allah maimakon mu maida al'amarin mu ga Allah to addu'a tana da muhimmanci tuba ma Allah mu koma ma addu'a ga hadisan kamar haka haddathana sa'id ibn mansur haddathana khalid ibn abdullah an isma'ila ibn abi khalid an abdullah ibn abi awfa qala da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alal ahzab wasu ƙungiyoyi ne na arna na kabilu daban-daban garuruwa daban-daban aka haɗa baki da mutanen makka da su da sauran dai gurare manya-manyan garuruwa aka haɗa da sauran ƙauyuka gaba ɗaya cewa za a zo a wa madina diran mikiya inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira tun ya baro makka ya dawo madina yanzu yana cikin madina yana fara karfe to abin da ya kamata duk ƙauyuka gaba ɗaya a zo a wa manzo Allah diran mikiya a madina wannan kuma ƙauyuka gaba ɗaya aka haɗu gaba ɗaya manya-manyan garuruwa da ƙauyuka aka taso ma garin madina to a wannan lokacin ne salmanul farisi ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shawara cewa ya kamata a gina ganuwa wannan khandak din nan da aka gina to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓo wannan shawara aka zo ana gina wannan rami ramin da ke da zurfin da raƙumi in ya fita bai iya hitowa ramin ke da faɗin da raƙumi bai iya tsallakawa wannan zai zama security ga madina sauraka dukkan uh, garuruwan gaba ɗaya su ɗungumo su iso ba za su iya shiga garin madina ba da raƙumma idan har za ka shiga to sai dai a haɗa da dibaru ka tsallaka to wannan ya ba madina security sabai suka zo aka yi wannan ginan da hannayensu eh har yanzu idan ka je madina za ka ga wannan ramin har yanzu ramin yana nan babban ramin ne in ka kalle shi sai ka tsauka ba da hannu aka yi wannan aikin ba kila da katafila ne lokacin da babu katafila sadda aka yi wannan aikin kuma wannan duka sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama su suka yi wannan amma wani na nan yanzu ya sha esin ya koshi ya ci haramun ya ci miye amma yanzu shi ne yake dawo dawowa yana zagin wa'annan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani abun ban mamaki cikin ginan wannan ramin ana cikin ginan wannan ramin aka cimma wani dutse da sabon manzon Allah dukkan jarumtakar su da karfin su sun buga sun buga dutsen ya ki fashewa kuma lalle ginan bata isa yadda za a tsayawa ba saboda dole sai an fashe wannan dutsen saboda madina cikin duwatsu take sai an fashe wannan dutsen do a ƙara wannan ginan kowa ya tsara da diga an tsara an tsara dutse yana sai dai wuta ta tashi kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance ga ganiwa aka ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce to bari taho yana zuwa ya iske wannan dutsen sallallahu alaihi wasallama ya dauki diga yayi addu'a annabi komai sai ya hada da addu'a sallallahu alaihi wasallama ya buga wannan dutsen bugun farko sai ga wuta ta fito manzo Allah ya ce Allahu akbar Allah mai alƙawari za mu ci kisira ya sake bugawa dutse yayi wuta ya ce Allahu akbar za mu ci rum ya sake buga ya ce Allahu akbar za mu ci farisa ya sake bugawa dutse ya tarwatse dutse ya fashe aka kwashe dutse aka ci gaba da gida sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ahzab to sun zo sun zagaye garin Madina baya an yi wannan katangar suka zagaye Madina ba shiga ba fita a wannan lokacin ne munafukai suka fara tawa suna cewa manzo Allah kai mun alƙawli za mu ci rum za mu ci kisra za mu ci wane ne za mu ci waye za mu ci waye duka manya manyan garuruwan nan amma ga mu nan Madina ko kashi mutum bai ji sai fita yau kashi ba ga arna can sun hana mu hita so hana shiga zaka ce mu ci wancan rumi wannan alama da ƙarya ta an kai mu kenan suka kama faɗi wannan magana munafukai cikin garin Madina amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake alƙawli ne Allah ya riga ya san wato manzo Allah ya sa alƙawari ne daga wajen Allah bai damu da maganganun munafukan Allah ba bai damu da maganganun masu faɗa ba sabon manzo Allah arrasikuna fil ilmi sun tabbatar da maganar manzo Allah gaskiya ce sai gashi kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya dauko tsoro ya jefa ba fa zuwa an kai aka kore su ba a'a a nan wannan gurin suna zagaye da maje su hana ma kowa fita suna nan wasu su ba da shawara a je a same su can a kara ta kare wasu na cewa a'a ku bar su nan sai manzo Allah ce tunda mu riga an riga an katangar mu kyale su in sun shigo mu gama da su in ba su shigo ba ku ba su na Allah zai magani su a nan bayan gari daga nan ko sai Allah turo musu iska wa qadafa fi qulubihim ar-ru'ba sai Allah jeho zuciya wato ya jeho tsoro a cikin zukatansu suka firgita iska ya zo ya kwakwashe su sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wani daga cikin aminansa yace je ka jiyo mana labarin sa sai daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya shiga burtu ya shiga cikin arnan nan ba a san abin gane ba ba wanda ya gane cewa shi musulmi ne daga cikin garin ne ya shigo ba sai da ya je ga shiga sarkin makka abu sufiyanu yana zaune tare da shi yake cewa wallahi in bancin da wasiyar da manzo Allah ya yi min lokacin da zan je da na kashe sarkin makka a ranar domin ga gashi gashi iya jaki a ya saki shi ke an gama ko kashe shi za a yi da ya riga ya kashe shi yake amma dai saboda manzo Allah ya min wasiya ce kar kai komi sai ka je ka dawo ka gaya mini to wannan ta san ba zai koyi saboda su ko saba manzo Allah ba sa saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina zaune cikin su sai Abu Sufyan yace to jama'a akwai jawabin da nake so in muna muhimmin jawabi amma ni yi jawabin ina son kowa ya dibi wanda ke kusa gare shi kada ya zama Muhammad mun san shi dan sheri ne yana yiwa yanzu haka ya turo mana mutane su zo su dinka kallon abin da muke dauki sirrin mu ya kai mai kowa ya dibi wanda ke kusa gare shi in ba in mun in aka gano muna wanda ke kusa gare shi eh wanda ya gano muna akwai yan security na manzo Allah da aka turo sai ku kamo mun shi mu kashe sannan in yi jawabi in kuma babu sannan in muku jawabi yace kowa ya diba wannan sahabin maza maza sai maza maza ya tambaye na kusa gare shi kai wane ne yace wani ne dawa ce to kai sa'a don ka san ƙwararru ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kowa ya tamboni shi kenan kai na tambaye ka kai kana tambaya ta a shi kenan magana ta ƙari aka tambaye kowa ka ce shi sai ya tashi ina hurba ce to abin da yasa nike haka saboda gaskiya idan mutum ana cikin yaƙi to idan mutum ya samu fashal ya samu rashin cin nasara bai kamata ya faɗi ba ma maki ne ya jiya shi yasa nake ku diba don kada ya za akwai makiyin mu kusa ya ji halin da muke ciki yayi dariyan mu gaskiya muna cikin matsala kun ga bamu da abinci abincin mu ya kare guzuri mu a wannan guri babu abin sha ga iska na bugun mu ga rashin lafiya ta shigo mu to akwai matsala me ya shawara ku mu gudu mu koma inda muka hito ko ko mu hakura dai haka suka ce wallahi shugaba mu ma muna so mu baka shawara gudun ga amma dai muna shin tsoro amma yanzu kan tunna ka bukace mu gaskiya kowa a gudu daga nan da kowa ya ce to aka gudu to shi na sahabin ke cewa bancin da annabi ya ce kar kowa to da ranar ya kashe shi suka gudu ya zo ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan Allah ya riga ya yi magani su to inna al-ahzab din nan annabi sai da addu'a addu'ar annabi ne Allah ya karba kaga ashe ba sai ka dau makami ba wani lokaci addu'a ta fi tasiri bisa gani bisa ga ma daukar makami to ringa manzo Allah cikin Madina sai aika musu da nuclear minin nuclear ita ce wannan addu'a da zamu karanta wa a yanzu haddathana sa'id ibn masurin haddathana khalid an abdullah ibn isma'ila ibn abi khalid an abdullah ibn ibn abi awfa qala da'a rasulullah ala al-ahzab fa qala allahumma munzil al-kitab ga addu'a nan ya Allah wanda ke saukar da littafi al hisab mai saurin hisabi mai bincike cikin takaitaccen lokaci wanda ba wanda zai kucewa komai kai Allah ya sani ihzimil ahzab ya Allah rushe mana wayannan kungiyoyin nan da suka zo suka yi gamin gambiza suka kawo mana hari anan Madina suka zo suka zagaye mu Allah rushe su Allahumma hazimhum Allah rushe su wa zalzilhum Allah girgiza su Allah ko sai ya karba ya roshe su ya girgiza su ya turo musu bala'i ya turo musu iska ya turo musu tsoro do Allah hirgida su suka gudu suka ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sabon manzo Allah wa hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba hadathana Waqi ibn al-Jarrah an Isma'il ibn Abi Khalid qala sami'tu ibn Abi Awfa qala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabiya addu'a bi misli hadith Khalid غير أنه قال هازم الأهذابي أما أنا رواية شوى تأتي هازم الأهذابي وأن أبن تكي شوى وشمي تكي شوى اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأهذاب wato bai ambaci hazimal ahzabi ba amma wannan sai ta ambata Allah take ya Allah kai ne munzilal kitabi sari'al hisabi hazimal ahzabi Allahumma hazimhu an gani wannan karin kenan walam yadkur qawluhu allahumma bai ambaci allahumma ba kamar yadda wacan take allahumma munzil alkitabi an gadi wa hadathana ishaq ibn ibrahima wa ibn abi umara جميعا عن ابن أيينة عن إسماعيل بهذا umara وزاد ابن أبي عمر في في روايته مجري الثياب ابن أبي عمر take mujriyat sahab ta kara da mujriyat sahab kamin fasara wannan hadisi wajen mujriyat sahabi ba mu fasara ba abin da kenan da mujriyat sahab mai gudanar da mai tafiyar da giragizai Allah kai ne mai tafiyar da girgije ka aika shi inda kaga dama yayi ruwa a inda kaga dama ya tsallaka wanda kaga dama wa haddathani hajjaj ibn sha'iri حدثنا عبد haddasa na حماد an ثابت an انس ان رسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول يوم أحد من قال الله تيرا الله دامين كان الله تثبت أغري سياكة كينا فتا أرانا رياكين أحد إنا كوا اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض يا الله إن كاغا داما بغا أبوتا ما أدورن كسنن با ya Allah abin da kaga dama shi ke faruwa in kaga dama za ka ba da dama duk wani mai bautar ka a kashe shi sai ka zauna kai kadai ba matsala ta ba gare ka ya Allah wannan kuma yana daga cikin wato ka'idodi na addu'a da kuma sharuɗa na karɓa addu'a idan za ka yi addu'a wato ka yi taslim attam lillahi rabbil alamin ka miƙa wuya gaba ɗaya ka sakan ma Allah komai ka yi cewa Allah shi ke komai to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi ya faɗa da cewa Allah kai ke kaza Allah kai ke kaza in kaga dama ka karbi addu'a in kaga dama kar ka karba in kaga dama ka ba mu nasara in kaga dama ba za ka ba mu nasara ba da ba mu nasara da rikin ba mu nasara duk aikin ka ne ya Allah kai ke yadda ka ga dama innaka taf'alu ma tasha'u kai ke aikata abun da ka ga dama wannan kai taslim attamu zuwa ga Allah mai girma da dukkan ka mi kauya za ga Allah ka ban masa aikinsa to wannan ma tauhidi ne kuma da yana daga cikin abubuwan da ke taimakawa a wajen karɓar addu'ar mai addu'a miƙa wuya zuwa ga Allah ta kama Allah komai fadanci da bambadanci gaba Allah subhanahu ta'ala Allah ka samu gani to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa gurin a wannan ruwaya ta ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a a yakin Uhud akwai ruwaya ta ambata cewa wannan addu'ar da annabi yayi Allahumma in tasha la tubadu fil ardi in kaga dama ba za a saki bauta ma ba amma akwai wata ta cewa ya Allah wa'annan mutanen da ka gani ga munan mu ne ga mun fito mu ne kawai manzon Allah da sahabban manzon Allah ne anan idan aka kashe mu an gama da dukkan wani musulmi a duniya an gama ibada a duniya in aka halaka mu in suka kashe mu an gama daga yau ya Allah in kaga dama zaka bari in kaga dama kuma zaka hana wannan addu'ar wata ruwa ta ambata cewa yi ta ne a yakin Uhud kamar yadda wannan ruwa ta ambata wata ruwa kuma tace a'a ba yakin odu ne ba yakin Badar ne annabi yi wannan addu'ar to sai malamin suka ce a duka yayi yayi wannan addu'ar a yakin badar ya sake yin wannan addu'ar a yakin uhudu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba magana ta kare ba babu tahrimi qatlin nisa'i was subyan fil harb babin da ke nuna muna haramcin kisan mata da yara a wajen yaki yanzu kun ga duniya abinda ake yaki musulmai da shi sai ka ji ana cewa ai ka'ida ce ba a yaki ba a kashe mata ba a kashe yara wanda bai sani ba sai ɗauka tsari ne daga amerika ko tsari ne daga ingila ko tsari ne daga faransa ko tsari ne daga wata ƙasa daga cikin al'adduwal garbiya wato ƙasashe na yammacin duniya wannan ba su ne ba su ma daga musulunci suka gani su faɗa suke ga baki amma mu annabi mu ya faɗa kuma ya aiwatar ba a kashe mace a wajen yaƙi ba a kashe yaro a wajen yaƙi ba wanda ya ba mata haƙƙinsu kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dukkan tarihin duniya ba taɓa samun wanda ya ba mata haƙƙinsu ba irin annabi Muhammad da addini Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda kuma ba wanda ya ba yara kariya da haƙƙinsu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya wajabta ma iyaye tarbiyyantar da ƴaƴa da kulawa da lafiyarsu da ɗaukar nauyinsu har lokacin da suke balaga wannan babu wanda zo da wannan tsarin irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai aka zo yanzu wai aka yi abun aka sai wai sai aka juya wai musulmai ke cin haƙƙin mata wai musulmai ke cin haƙƙin ƙananan yara saboda kawai ana son a ci amanar musulmai saboda ana so a ruɗe musulmai sai kaga an ce wai ya hana mata hitowa a yana zauna wai ka aje matarka a gida ka ɗauke mata na sabuni ka ɗauke mata na hura da na tuwo da na miya da na mi da na mi duka ka ɗauke amma kuma ka ci haƙƙinta amma wannan ya ce ta hito waje ta kama su ya ƙosai wai shi ya bata ta haƙƙinta wata tana sai da rogo wata tana sai da dankali wata ayaba a kan titi wai haka kuma an bata hakinta haƙƙinta don tana wawanya ita ku wata ko za ce tana aiki a gwamnati sai ta je sai wata guda tana wahala karshen wata ɗauka dubu goma sha takwas a bata ba shi ne na kasa ba wata ɗauka dubu ne a bata wata dubu goma sha takwas a bata wannan da ke cikin gida kamin wata ya kare ka bata dubu ɗari amma a haka wai waccan da ta fito an ba ta haƙƙe kai kuma wannan ka tauye mata haƙƙi. wani wanda ya bar matarsa tana aiki idan ta yi aikin na fa a karshe a wata kila ɗan dubu talatin na ɗan kabo kabo sun kwace saura sauran abin da take ci da rana can ta canye ta dawo gida kuma mijin gana ta zai ba ta aikin da ya kwashi ɗan saura ya canye amma hakan wai ya ba ta haƙƙi amma wancan namijin da an musulmi da ya tsare matarsa ya ɗauki nauyinta wai shi ne ake fassarawa da ya ci haƙƙinta wannan aka si ne ba a san ma haƙƙi ba kenan ba a san haƙƙi ba to zamani manzo Allah ba a yadda da ko yaƙi musulunci ake ba a kashe mace ba a yadda da ko yaƙi ake ba a kashe yaron da bai isa balaga ba wannan ijma'in malaman duniya duk sun tafi da wannan saboda wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam inda ake da sabani idan ya zama wannan matar ko wannan yaron ya dauko makami yana yakin ku na ana iya yakin wa yaro a kashe shi ana iya kashe wannan matar ko ba za a yi kashewa ba to na aka yi sabani to nan ma jumhurun malamai jama'ir na malamai sun tafi da ra'ayin cewa ko da bindiga ta dauko tana yakin ku za ku kashe ta ku yi dibara da za ku yi ku kame ta ku kwace bindigar amma ba kake da za ku yi ba kun gane ko ka ku kashe ta haka yaro shi ma ka ku kashe shi ku yi kokari a kwace wannan bindigar a kama shi a ɗaure, a kana cikin hursuna amma ba kashewa ba jumhurin malamai haka suka tafi ina ba ta an gane nan amma akwai malaman da suka ce inda ta dauko bindiga tana yaki ku kashe ta Inda za ta dauko bindiga tana ya dauko bindiga yana yaki a kashe wannan sabari ne na malamai amma dai wanda bai dauko makami ba mace ko namiji ijma'in malamai ne ba a kashewa an gane wannan na'am sai malamai suka yi sabani ga wasu wayanda su kuma ba mata ba ba kuma yara ba su ne tsohi tsohi da kuma malamai na ruhuban malaman kiristoci da malaman abin nan yahudawa wayanda suka koma cikin sau dinsu cocinsu suna ibada to wayannan su ma za a yaƙe su ko ba za a yaƙe su ba tsoho ba mai jin ƙarni ba kuka gane shi a kashe ko kar a kashe jumhurin malamai sun ce ba a kashe wayannan da yake hadisi bai ambace su ba amma sai suka yi ilhakin su da mata da kananan yara to inda ake da sabani idan ya zama tsohon nan yana da ra'ayi bi ma'ana ana saurarin sa ka san irin miyagun tsohin nan kahirai yana yiwa su shirya muku tsarin da za ku je ku ci nasara ko bai je yakin ba ya iya shirya muku dibarar da za ku je ku ci saboda shi tsoho na kile ba mamaki yana karamin yaro ya koyi yaki ya sayar da za a yi to kaga yana da ra'ayi kenan saboda ba mamaki ya shirya muku hanyar da za ku je ku yaƙi musulmai ku ci nasara to iri ire wayannan da kaga suna da irin na istiriyan kuma suna ba da shawara kuma ana sauraren ra'ayinsu a kashe ko kan a kashe jumhurin malamai sun ce ba a kashewa imamu malik da abu hanifa sun ce ba a kashe wayannan malaman ba a kashe kuma wayannan tsohin ba a kashe su In ji imamu malik da abu hanifa amma dai masabar imamu Shafi ya ce kashe su za'i ba dai suna da irin wannan fahimtar ba kuma ana saurari su a kashe ko tsoho ne Allah ka samu gani to ga hadisan ne kamar haka haddathana yahya ibn yahya wa muhammad ibn rumhim qala akhbarana layth wa haddathana qutayba ibn sa'id haddathana layth anna fi'na abdullah anna imra'atan wujidat fi ba'd al-maghazi fi ba'd maghazi rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqtulatan fa ankara rasulullah qatl an-nisa'i wa sibyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji abdullah dan umar cewa an samu wata mata a wajen wani yakin da annabi ya je wannan yakin cikin wa'in da aka kashe ko da aka je ana ganin jibin gawawaki sai aka iske mace a ciki manzo Allah ke tukar a ƙara yayi hana kisan mata sallallahu alaihi wasallam yace kada a sake kashe mata wasu biyani kada aka sake kashe yara وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة fi ba'd tilka al an samu wata mace an kashe ta a cikin wasu yaƙe yaƙen da annabi ji fa naha rasulullahi an qatlin nisa'i wa sibyani sai manzo Allah daga nan ya hana kisan mata da kuma yara babu jawaz qatlin nisa'i wa sibyani fil bayati min ghairi ta'ammudin babin da ke nuna muna halaccin kisan mata da yara a lokacin da aka kai musu hari cikin dare ba a iya bambance maza da mata cikin dare aka kai hari a gare su to nan ya halatta a kashe mata a kashe yara amma ba ba digangan ba shi ma <laughs> an gane wannan tun da azumin karanci hadisan da suka hana kashe mata da maza to sai zan yanzu cikin dare ne ana yaki to sai kadara ta rusa da mace ka kashe ta to wannan kaga ba a cewa lehe ne saboda mi saboda kadara ce ta rusa ba da ba digangan ba haka aka kashe yaro to wannan ba digangan ne ba amma digangan ko cikin dare ne ba ya halatta ga hadisan kamar haka wa hadathana ya ya ibn yahya wa sa'id ibn mansur wa amru an-naqil jami'an an ibn uyaynah qala ya ya akhbarana sufyan ibn uyaynah an az-zuhri an ubaydillah ibn abbas an as-sa'abi ibn jassama qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ad-dharari min al-mushrikin an tambayi manzo Allah game da az-zarari wa mata da yarsu ake ni az-zarari wa tum kanana yara da kuma mata na mushrikai yubayyatuna akai musu hari cikin dare fayusibuna a samu dama min nisa'ihim wa zararihim a samu dama wani lokaci a kashe matan su ko a kashe zuriyarsu a illanta su a kashe su fa qala hum wa annabi ce to ai su ma suna cikin arnan ai ta mama ta arniya ta ko ba arniya ta ba ai shi ma yaron arni ne ko ba arni ne ba to ba lahiye tunna wannan ba digangan ne ba wannan in ba digangan ne ba an gane yasa nabi ba su na hukunce ke su ma arnan ne na'am وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الظهري عن عبيد الله بن عبد الله بن وصبة عن ابن عباس عن الصعب بن جسام قال قلت يا رسول الله نتي يا منزو الله إنا نصيب في البيات من ضرار المشركين قاله منهم cikin yaki wani lokaci cikin dare mun kaga yari muna iya kashe mace ko mu kashe yaro annabi ce ai su ma arnan ne وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار ان ابن شهاب اخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصحابي بن جسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انت من الله لو ان خيلا اغرب من الليل فاصابت من ابناء المشركين da a ce mayaka sun kai hari cikin dare sai suka je suka samu ƴaƴan mushrikai suka kashe ba tare da sani ba qalahum min abayin ai ƴaƴan suna daga cikin iyayensu ai ba mai tsala don su ma arnan ne nan malamai suka ce to kenan ya nuna dai yaro idan bai balaga ba ya mutu yana tare da arna iyaye ne arna na shi ma arne ne shi kinan ran tashin kiyama zai shiga wuta malamai suka yi maganganu guda uku saboda akwai wasu hadisai suka tattara su aka samu magana uku wasu suka ce lalle yaron arne in ya mutu yana arne kawai dan wuta ne domin ga wani ba yahudi ya yi rashin lafiya annabi ya zo a wajen gayar da shi ya zo ya same shi yana gab da mutuwa annabi ya ce masa kulla ilaha illallah ya kira suransa ya ce ya gulam kulla ilaha illallah ya yaro ce la ilaha illallah yaro ya kalli babansa ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ma baban ya ce ma yaron ga yace afi abul qasim kawa uban baban qasim biya kawa manzo Allah biya ka musulunta sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai na ya ce alhamdulillahi allazi anqadahu minan nar Allah mun gode maka da ka tsallakar da shi daga wuta kenan inda ya mutu bai faɗi kalmar ba ina yayi wuta yayi to ina suka ce to yaran mushrikai duka wuta akai wasu ko suka ce a'a yaran mushrikai ba can wuta ne ba saboda ba su balaga ba ba su zan mukallafai ba saboda haka da sun mutu kawai can aljanna ne saboda hadisai sun nuna cewa ran tashin kiyama ƙananan yara wayanda suke ba su balaga ba in suka mutu can aljanna ne to kaga su ma ba su balaga ba ba kallafa musu ba to suka can aljanna ne wasu ka suka ce a a za mu yi shiru ba mu cewa can aljanna ne ba ma cewa can wuta ne mun ban mu Allah sani wallahu ta'ala alam to wannan shine dai abin da babin nan ke cewa wato yara suna tare da iyayensu babu jawazi qatl ashjar al-kuffar wa tahriqha babin halakkin kakkace sassare itatuwan arna a lokacin da aka kai musu hari suna da gonaki na dabino ku sassare su halakkin yin haka wa tahriqha da banka musu wuta ya halatta an gani ya halatta a wajen yaki wannan cewa ya halatta wannan ra'ayi ne na malamai da dama daga cikin sa akwai Abdurrahman ibn al-Qasim yana da wannan fahimtar cewa ya halatta akwai Nafi'u Maula ibn Umar Nafi'u dinan da kake da kaji an ce Abdullahi dan Umar ya rawaito hadisi sai kaji an ce an Nafi'u an ibn Umar Nafi'u dinan shi ma fahimtar sa kenan kun gane Malik ibn Anas masabar Malikiya shi ma ra'ayin sa kenan Imam Sauri Sufyan ibn Sufyan ibn Sauri shi ma ra'ayinsa kenan abu hanifa ra'ayinsa kenan imamu shafi'i ra'ayinsa kenan imamu ahmad ra'ayinsa kenan ishaqa ibn rahawiya shi ma ra'ayinsa kenan jumhurin malamai ra'ayinsu kenan yanzu mun samu dukkan malaman masabobin na al'aima a arba'a dinga ra'ayinsu kenan an gane cewa ya halatta idan aka kai ma'arna hari a sare itacensu a kone musu gonakinsu ya halatta an gani. to sai muka samu su kuma suka ce baya halatta kauli da biyu suka ce baya halatta a'a in ku je je ku yaƙe su in kun ci galaba akan su gonakin sun zanna ku in ba ku ci galaba akan su ku ban musu kayan su suka ce baya halatta daga cikin wanda suka ce baya halatta akwai Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu sabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce baya halatta akwai Allaisu ibn Sa'ad shi ma fahimta sa kenan baya halatta akwai abu saurin ra'ayinsa kenan akwai imamul auza'i shi ma fahimta sa kenan duka sun ce baya halatta kina sa magana guda biyu kenan ko to tun da ana magana halacci da rashin halacci ko in baka yi ba ni kuma shi da yace ya halatta ba cewa dole ne ba saboda ka idan aka kai hari ga arna mafi kyau kada a yi kada a sare musu gonakin domin bata dukiya ne kada kuma kwace musu wato kada a banka musu wuta domin dai domin bannar dukiya ce in kun yi galaba akan su ku dauka in ba ku yi ba kuma shikenan amma bai karka haramta domin ga cikin aya ta tabbata da shi zamu ji hadisan ina fata an gano nan sannan ga ra'ayi maluma amma tunda mun samu magabata har da shugaban magabata domin an ce abubakar siddiq ai shi ne shugaban magabata ko yana da ra'ayin cewa baya latta to tunda matsayin halal ne ba abun gani ba to sai mu dauka kawai dai kar kai din amma fa in kai ba mu ce kai haramun ba muna magana babu na yana cewa haddathana yahya ibn yahya wa muhammad ibn rumh yan qala akhbarana laysu hawala sana wa haddathana qutayba ibn sa'idin haddathana laysu annafi an an abdullah anna rasulullahi harraka nakhla bani nadiri banin qada'a wa hiya al-buwayra annabi sallallahu ya kone gonar banin nadiri wa yahudawan nan da manzo Allah ya yi yaka ya kone musu gonarsu kuma ya kakkaki ya sassare musu itace sallallahu alaihi wasallam aga magana ta kare ko annabi yayi amma banin nadir din nan bayan da suka ce baya halatta ai sun yi magana suka ce to kaga akwai bambanci to min banin nadir kaga yahudawa ne bayan kasancewa su sun yi arnance sun tada alƙawali sun kone ma mutane dukiya sun wa mutane kaza to shine sai aka rama abin da sun kai an gani shine annabiyar ramu amma ai sauran arnan ba a yi musu haka ba yanzu ko suka ce a ah, wannan da tun annabi bai yi muna wannan bambanci ba ya mun gani to du arni arni na alkuhru millatun wahida du arni guda ne kawai a masa haka wa za da kote ba wa amnu rabihim fi hadithi ma fa anzalallahu azza wa daga nan da annabi ya kone gonakin nasu na dabinai ya kakkace itacen ya sassara sai Allah saukar da ayar ma qanatun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wal yukhzi al Allah na fada yana fada ma manzo Allah abin da suka yi yace duk wannan aikin da kun kai na kona wayannan gonakin na sassare wayannan itatuwan na nan da kuka kone da kuka sare to duka wannan fa bi idnillahi da izini Allah ne Allah yake yi. Allah ya bada izini ayi ba nan ba kaga Allah ya halatta kenan ma qadatun min linatin Allah yana cewa ba ku taba yanke wani abu ba min lina daga dabino lina malamai suka yi sabani wajen menene ake nuhi da lina wasu suka ce abin da ake nuhi da lina dukkan nau'ukan dabino da yake dabino yana da nau'uka sama da ɗari kala kala kala kala sama da ɗari dabino yana da sama kala kala sama da ɗari a imamun nawawi ya ce ya kai sama ya kai ɗari da ishirin ina bata an gani nau'in nau'in dabino na madina kadai ya kai nau'i ɗari da ishirin to dukkan nau'ukan dabino kwata-kwata ana ce musu lina in ba ajawa ba ajawa ba a cikin lina wannan kauli na farko kenan kauli na biyu kuma suka ce a wato allina duk da binon da ke da kima ana ce masa lina wasu ko suka yi akasi suka ce da dabinon da ba mai kima ba shi ake nuhi da lina wasu ko suka ce a'a dukkan dabinon kwata-kwata da ajawan da wane ne duk ana ce masa lina to dai a takaice dai dabino ne ko duka ko ni bangare na cikin dabino lina dai dabino ne ma sadatu min lina ba ku taba yanke wani ike na dabino ba A wataraktu muha qa'ima ko kuka bar wannan dabino a tsaye ba ku yanke ba ala hasana a tsaye ba a yanke ba to duka dai fa bi iznillahi da iznin Allah in kun sare Allah ya yadda in kun bari Allah ya yadda kun gani to shi yasa muka rinja da cewa a bari tunda ne duka in ka bari da izini Allah na ko to ka bari tunda an samu wanda yake bai halatta ba har da khalifa manzo Allah Abubakar Siddiq yake bai halatta ba to sai ka bari kawai in ka bari yanzu kawa Abubakar biyayya kawa dukkan sauran malaman can da muka lissafa masu ra'ayin cewa bai halatta ka musu biyayya domin duka sun ce halal ne an gane wannan amma idan ka je ka tsara to ka dai wa wa'ancan biyayya baka wa wa'annan ba an gane to kaga eh, kenan dai fabi iznillah kuma wannan aikin da kun kai na sarewar ko barin wal yukhzi al fasikin do Allah ta farda ya kaskantar da fasikai arna mushrikai haddathana sa'id ibn mansur wa anna ibn sirri qala haddathana ibn mubarak am musa ibn uqba anna fina ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada anakhl bani nadir wa harraka wa la yaqulu hasan manzo Allah ya karkaci ya sassare dabinan bani nadiri kuma ya kokkone su akan su ne Hassan ibn Sabit mawaƙin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa hana ala sarati bani lu'ayn hariqun bil buwairati mustadiru yace wa hana ala sarati bani lu'ayn ya watun hariqun kuna bil buwairati a can buwaira buwaira na inda gonakin su suke na ake ce buwaira nan gonakin banin nare ɗin ga yake to wannan buwaira wani ƙuna wata kuna musta'irun mai yaduwa mai yawa ya fada wahane ya fada ala sarati akan shugabanni jagororin bani lu'awin bani lu'ayin dinga wadan bani nariri dinga wato eh, yana bada labari abin da ya same su ne Kasan ana samun haka idan aka je aka yo yake aka ci nasara akan arna su kuma waka a wannan lokacin za su zo suna waka suna alfahari suna faɗin cewa to abu kaza ya samu arna mun musu kaza mun ragargaza su mun lallasa su mun musu kaza wannan duk ƙarin bakin ciki ne ga sauran wa'anda ba kashin ba <laughs> an gane wannan to shine hasan yake wada ce lalle wannan kunar ta auka wa'annan jagororin bani lu'ayin a kuma a can bilbuwairati a na wannan gurin da gonar tasu na inda gonakin nasu yake da ke jama'a albuwaira mustaɗir kuma mai yawa وحدثنا سالم بن عثمان اخبرني عقبه بن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حرك رسول الله نخل بني نظير منذ الله يا قوني غونكين بني نظير to babu za mu shiga kuma lokaci yayi sai mu tsaya anan kenan aure makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yahe muna da yarda Allah gobe a banda babu banda gobe asabar muna da hitar da muke za mu je zezi nan yabu local gamman za mu gudanar da da'awa tun bayan la'asar za mu fita insha Allah sai bayan isha ko bayan isha kila sai ma karhe 11 zuwa 12 za mu kammala da yarda Allah insha Allah a garin zezi muna gayyata waɗanda ke kusa waɗanda ke iya zuwa insha Allah za mu tashi karfe 4 da rabi da yarda Allah daga nan abun makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi ya yi mura wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk